kan abinci biki iso ba gashi kin banda kuma kin san yunwa nake ji to shikenan ai na ga yata tana zaune shi yasa ma ban gode maka ba to masha Allah bismillahir rahmanir rahim bismillah ko bismillahir hmm? masha Allah komai ya ji yadda kake so ko dai abincin ba daɗi ne ke me kika saka mishi ne kamar yaya me za a sa mishi wa abinci kaki kaki <laughs> tunanin komai wannan girkin ai na musamman ne sosai mamaki ne kama ni <laughs> yadda na same shi to ka tuma <laughs> eh, to san bisa ƙaida ni na fi saba idan na fara cin abinci in fara ɗan. abin ka ka gidan ba ba matsala ba matsala ai shi ne girkin ki na farko a gidan ai kin yi kokari sosai yayi yanda ya kamata to ya ake ciki har yanzu dai inna abin bata sauya zani ba don wallahi wannan shawarar da kika bani da shi na amfani haka na cika hannuna da gishirin na zuba a cikin abincin matar nan amma har yanzu ko alama bai nuna ba ke inna da yana cin abincin fa ko nunawa bai yi ba kirmusisi har da wani nishaɗi ma na ga yana yi kuma kin tabbata yanda na ce biki haka kika yi yadda kika ce in yi haka na na cika hannuna na damƙi gishirin na zuba kowa in ya taɓa abincin nan ko a harshe ba zai iya haɗewa ba amma shi mutumin nan haka ya haɗe makiri tabbas sai mun yi abin da ba ma so don a bisa dukkan alamu ita ma ba haka ta bar shi ba me kike nufi inna hakan dai normal ko ni na san abin da zai yi wallahi kin bani mamaki. Ban taɓa tsammanin haka daga gare ki ba. A ce ɗan kunnin da aka siyo min ina so in sa ɗan kunnen in shi sama ko ƙasa in rasa ashe wai kin shigo daki na kin ɗauki ɗan kunne. Idan ba ke ba wa zai shigo min daki ɗauki ɗan kunne. Na kada ka sai ke ne a cikin gidan Kai amma gaskiya ba ki da kunya. Yanzu ke baki ji kunyar idona ba ki kalli tsabar idona ki ce na ɗauka miki ɗan kunne? Au, ke baki ji kunyar shigo min daki ki dauka min ɗan kunne ba? Har kina da bakin ce min ban da kunya? idan bakin waye zai zo ya ɗauki ɗan kuɗin gashi nan kuma na zo na gan shi akan miranki kina so ki ce min kuma baki kika ɗauka ba kenan sai kuma aka ce kamfanin da zai yi ɗan kunnen nake kaɗai yayi ko kuma mijin a gidan nan nake kaɗai ne ba na mu biyu ba ƙarya na miki ba gashi nan ba ƙarya na miki ne ko share na miki gashi nan a nuna a ina ɗauko ko yana da sak sa ya haka na zata hira arziki kuma sai na ga fuskar da jisbule Me ya faru? Wai yanzu wannan fetsararriyar yarinya ce za ta kalle ni ta ce na sata mata dan kunne? Saboda ba ta da kunya ba ta da tarbiyya? Subhanallah, me ka wannan magana kuma? Ke Jawahir, menene ke faruwa? Ba fa shirin na mata ba. Ga dan kunnen nan dai a hannuna. Akan miran ta fa na gani. Tun safe nake neman dan kunnen nan ina so in sa. Ashe ta shigo ɗakina ta ɗauka min ɗankunan. Na ga mu biyu ne dai a gidan. Zan mata shari ne? Lallahi wai na lera raji'un. A gidana? dakata da Allah wani wani irin tsari ne dan kunna kika buƙaci in sai miki da haka ba kika kaɗai ce matata ba ba ke kaɗai kuma na siyo ba yadda na sai miki na sai mata saboda dan kunnen nan ba tuwo bane ba yin wanke ji bare ki ce da ni kina da buƙatar abinci ko ba abinci ko wani abu makamanci wannan an miki abu ne na buƙata ba wani namiji mai hankali da adalci da wata mata za ta buƙaci wani abu kawai ita kaɗai sai ya ɗauka je bata bayan ɗaya tana da haƙƙi don haka yadda na baki na bata na tabbata yanzu idan kika bi ɗakin ki zaki je ki tare da naki amma wannan nata ne ba naki ba kika san da kika je kika aje shi me ya faru haka lafiya nan ki zo da wannan tsarin kuma me haka a gidana ki kara mata ta sata to ba na san wannan ɗabi'ar gaskiya ban ji daɗin ta kuma na tabbata ke ce kika ajiye ɗan kunnen ki inda biki san ina kika ajiye shi ba so da mu je ɗakin ki duba ki gana kiki tabbatar amma wannan na tabbatar ta ne saboda guda biyu na siya na sai miki na sai mata wannan shine adalci kuma haka ya kamata a yi husna ban yi zaton cewa za mu ci gaba da rayuwa da ke irin wannan yini na kunci da damuwa kuma a zatona ko me ke ki idan na zo gare ki za ki cire shi kuma dukkanin damuwa ki za ta dauki to amma sai gashi ina wuri damuwa ba ta kare ba idan ki sa kona ba cikin zuciyarki kar ki boye mu wannan shirin naki na dafa min zuciyata zan iya samun matsala ki gaya min idan akwai abin da laifina ne ko ka kuskure na ne sai a gyara burina na ga kin dawo cikin farin ciki wannan shine alƙawarin da na ɗauka miki da Allah ki gaya min abin da yake da miki abin da ya faru ɗazu ne yake ƙona rai yake sa zuciyata take da farfasa ko abinci na sa a gaban ma na kasa saboda yadda zuciyata take min zafi haba husna me ya hana ki ci abinci na ga gidan nan dai akwai kai abinci kala kala idan ma da aka dafa ni bai miki ba sai ki canja wani na ga muna da taliya muna da kuskus muna da makaroni ko ba haka ba ga shinkafa ga wake idan gudun kurna zaki duk zaki yin abinki idan alkubus zaki zaki yi ko ba haka ba in tubani kike sanyi idan akwai kan sarrafa suke abin nan duk wani abu na al'ada da sauransu duk zaki yi ki busko ki dambu duk abin da yake so duk muna da komai ga kaji ga ga kifi ga abu haba haba husna kuma sai ya zamto kuma a zo ba ci abinci ba ainihin yanzu wani abin da kika shi komai mata min da hankali kina gidana ki kasa cin abinci idan kuma wani abu ya faru da ke mai wagari yawa kenan har ni za ta ce wa barauniya har ni za ta duba ta ce na ta mata dan kunne kamar ni abba fera ta dan Allah ki bar magana tunda ta riga ta wuce ni yanzu babban matsala ta da ke da biki ci abinci ki tashi ki dafa abincin da ke son ki ci in an yi abinci bai miki ba dafa kanki dan Allah ni fa gaskiya in ba kazar wajen ta ni mu gashi zan ci ba abin da zai iya shiga ciki na yanzu na kuma gano ki kwalama miya dama kwalama ce ranki ba abincin ne ba zake ci ba to wannan mai sauki ne in dai kaza ce kuma ga ni da raina da kuɗi a aljihuna bara ji a karɓo ta ba shi kenan ba dai bari in je yin dan kuma muke ta a da kuma muke kaza a gunta ni mu gashi ba dai shi kenan ba ba zan bari ki bar dai ma ina sa shi yasa nake ƙara sa ka abin ba magana Ke? Ya haka? Kamar ya. Wa ya siyo miki kaza? Oh. Muna da wanda zai siyo mana kaza ne a gidan nan bayan mijinmu? Ko akwai wanda kika ajiye da zai siyo mana kaza in ba shi ba? Wanda ya siyo miki kaza ne ma shi ya siyo mu. Wannan wani irin bala'i ne? Yanzu a gidan nan ban isa in ce ga abin da nake so ba ke ma sai kin ce a siyo miki? Ina laifin tun da ni na zaɓi kaza ko kifi ma sai ki zaɓa amma duk abin da na ce a gidan nan sai kin ce a ka miki irin shi? Tun ga mage ba? ai bai isa ba dole duk abin da aka kawo miki a gidan nan sai an kawo miki kamar yadda ni ma idan aka kawo miki ma ake kawo miki shi ba yanda zaki hakan nan zaki hamu to wallahi in gaya miki baki isa ba dole ne a sake sabon zama a gidan nan dole ne a zo a zaɓa ko ni ko ke a zaɓi zaman da za a yi a cikin gidan nan ai ke ma kin san mijin adali ne dole idan ya miki abu zai min kuma idan ya min zai miki baki isa kuma ki hana wannan ba a'a ah! wai me yake faruwa ne ne dan Allah dan annaba a cikin gidan nan ne wannan wani irin kuma sabon al'amari ne gemu aka faɗa. Haba ya za a yi ka siyo min kaza ita ma ka siyo mata. Me ko kan kifi ka siyo mata? Ta ya zan siyo miki kaza in siyo mata kan kifi? Wannan ai ba adalci ba ne. Wannan wani irin tunani ne haka? Kaza ce ba, ba abinci ba. Abu ne na marmari kika bukata dan me ba zan siyo mata ba ita ma. Haka tsarin yake. Kuma shikenan haka sai zama tashin hankali. Kowa ba zai zama sa inda yake ba. Na lura da idan ku kuna ce dinnan guri guda gaba ɗaya ta yi min da hankali kuke yi. bawan Allah bawan Allah bawan Allah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 akan cewa zai kare rayuka da dukiyoyin al'umma ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba. Ummi nawara zo ta yar uwata. Wai wannan ummi? Ko da shi ne mijin naki? Eh, shi ne mijin. Shi ne ki? Tabbas ni ce.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 zancen zaman makokin ga ake yi Ummi na wara mai kyan hali Ummi na wara bai manta da ke ba Kuda ka ce mu manta da ke ba ummi Bai manta na wara Ummi na Ummi na Ummi na wara